يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ya kai wannan manzo mutanen ƙauye suna yi maka gori akan cewa sun musulunta ka ce da su kada ku yi min gorin shigar ku addinin Allah domin amfanin hakan idan ya tabbata gare ku zai koma kuma gaskiya ma Allah ne ya kamata ya muku gori saboda datar da ku da yi ga imani da shi idan har da gaske kuke yi a cikin da'awarku cewa kun shiga cikin addinin